Lura da yadda matsalolin ta'addanci ke ƙoƙarin durƙusar da ayyukan yawon bude ido a ko'ina cikin duniya ya sa ƙasashen musulmi a ƙarƙashin ƙungiyar OCE ko OIC duba wannan batu domin bullo da hanyoyin kare wannan fanni da ke samar da ɗimbin kuɗaɗen shiga a ƙasashen da suka mallaki kayayyakin tarihi da na al'adu. In ji ministar ayyukan yawon Bude ido Madam Yahaya Ba'are Hajja Hauwa. Yanzu an ɗauki shekaran jiya Mali otalin radisson da aka bige aka kashe kun ga wannan babban asara ne ko in an dauki kuma mali tambuktu kun ga abin da aka yi shi ma wannan babban asara ne yanzu in kun dauki jihar agadas jihar agadas an santa da da, da tourism an santa da yawon waye kai bude idanu don shine su shine dukiyarsu amma yau kasar agadas ya koma kasa gaba ɗaya harkan boko haram wannan cikin kasan jifa to irin wannan abun da ake yi ko ina yana sa mutane ko suna so su zo garin su fasa suke yanzu wanga conference din namu da kwari muka yi niyyar shi minister talatin muka samu mun samu dai wanda muka samu ne sauran duka suka ce gashi saboda akwai tashin hankali cikin garin mu ba su iya zuwa shugaban kasar nishar isu muhammad ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro Yana mai cewa idan ana son kubutar da duniya daga bala'in ta'addanci, ni a ra'ayina nauyi ya rataya a wuyan magabatan kowace ƙasa mu dukufa ga waye kan al'ummominmu da na sauran duniya su gane cewa kuskure ne mai muni 'yan ta'adda ke tafkawa. mu kuma yi amfani da hanyoyin ilmantarwa da na faɗakarwa domin cire aƙidar tsatsauran ra'ayi daga zuciyoyin waɗanda ke laɓewa bayan addini suna cuta wa jama'a. Uh, Sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi Iyad Madani ya jinjina wa shugabannin ƙasashen musulmi a dangane da yadda suke faɗi tashin fahimtar da duniya manufofin musulunci dangane da batun zaman lahiya abinda ke nufin babu wata alaƙa ko kaɗan tsakanin wannan addini da ayyukan ta'addanci sannan cikin harshen hausa ya ci gaba da godiya ga shugaban ƙasar Nijar. Ina murna zuwa da a ina muku godiya President Muhammadu da zuwa a Minista na Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.